the Canada overseas um, അനുഗ്രഹം പ്രസിദ്ധിയും കേരളത്തിലും കടൽക്കാരനും ആചാരത്തിലുമുണ്ട് كان للنبي أجرا أوتي كبيره كان من أبي مرمين أنا وإلى ذلك منهم يقوم لو كذلك مدى جنسه وما يدريه هذا ما يكتبه وكان للناس أجرا أنا وإلى ذلك منهم لو من يوالي باب وغير مدانيه yan adam duk daya a yanzu da na su ne je ga da mutane ideologin allah abu da mutane ke gargare su da biya da mutane na yau bara a yanzu da na da ke je lalle ke gargare mutane an dara mutane masu ke ne da rasu wasu a cikin an dara mutane masu ke kamar yadda mutane suke alfahari أن تكون ذلك الجنس أبي وأن ألا يأذو الدين الأدم ليس ذلك ألا يوزن ألا سيكون يا درجة أنا عيسى هو اللي يهدي أن درجة يجي بيانك ألا بايا مكان عين المتاني مكان يتولى مكان المتاني مسبوقه مكان كذلك يتوتر سمه وكان يعيش العيدة وكان يرين مكانه da aka ɗauki magana irin na ɗan zarafi aka yi manzon Allah da shi shi ne wakilin Allah zuwa ga mutane domin magana da maganan Allah shi ne larabci a nan irin na ubacin zari na wanda suka yi imani suka yi da magana a nan kan zawa da ita zama shi ne da magana Allah kenan لكن بعيدا عن أمام الجديد للإبداع تعالى جنا وفي الذين آمنوا ونفقية إيمان فقية يقول رجل يقول رجل أن له قدر الدنيا في هذا الليل تنادى وتأتي نكتيا من قلبي أبدا أن لا تنادى وسيلي منهم أبدا أن لا تنادى وسيلي ولا رجل شيء أدرهم الله عليه وسلم أنا لم أكن في الدين جلسون هذا متاكي من كلمه أو يوم من يسود إلى غير الجنس متم حليكا إلى غير الجنس متم متم مكة ولا ولا متم مكة كان قالوا ذلك أو يوم الجنس ولا على أو فاتم الوانا با والذين آتانا ذنوب والنعيم littafin abin da ya sa hankali da nemarsa da gano su su littafin nan na waga ne da gano ba shi littafin nan na hudu ba ne da gano ba shi littafin nan na sirri ne kawai da gano ba da ya gagari hankula duka shi littafin da ziyarar littafin na littafin sihiri kenan in ji kafirai إن هذا من الإسلام نذير والله السيرين مكلمة بيانين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر له ما من شفيع إلا من بعد ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون نفرقوا أن كرم أنت أنت مدركين يا فاجا الله نبي وإني مكين ولا ربنا لما سنسى أمن جيدا إن هيدا sannan da su su makka ne mutanen makka sun samu bibita sun samu daraja wajen Allah ya fi gani ya Allah su komi komi da komi da sama da ƙasa da abin da ke da da ko'ina ina rabakun ku sani Allah wani komi dangantar kwaro ba komi dangantar wata halitta ita ma halitta ce da na nuna karaikon Allah ita ma tana cikin wakilan bayan Allah ko sai da abin da ke cikin su ministry yana gwagwaron yawan kwana shida a lokacin da aka halice su ba kwana ba wuni ba rana ba dare balle a ne ba wata balle bisa ba shekaru masu nawa ne a gwargwadon yawan fiye wuri gwargwadon shekaru dai ko gurgurun shekara shida ne Allah a gurgurun kwanan shida ne Allah yana koyawa mutane yin awa cikin natsuwa a cikin hankali ba don haka ba a cikin isra mai ba Allah zai haifi dukkan yadda zai gama su ba sai ya zai ya yi kwanan shida ba dare wa kwanan shida yana koyawa mutane yadda ake aiki da natsuwa da hankali da إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلقكم وخلقكم إن ربكم يسكن حتى لو أتى حتى أتى محمد ربكم الله الذي بوجوده سوادا الذي خلق السماوات والأرض وبها تمويل الكفين له الذي يجيز السماء له الذي يجيز الكفين له الذي يجيز الكفين ili da ya yi gudun kwana shida a lokacin ba su sassan ba minti ba awa ba wuni ba kwana ba mako ba ba ba ba mawuni da wani wata ko rana a ba wannan take filin kawai akwai filin jirgin akwai rana wakazini wata a magawar bada auna kwayaki da su su masu da yana da sannan ubangiji yanayi ne ga ana nufi irin wayannan kuma abubuwa ne wanda ba su a bayan da su a daba tafai imam malik ne ne fasarar al'amma mara da tattare iji iji to wato hadisi wa umarnin mummuni kiran goro daidaita ne ko wani wani ya zan daidaita amma yadda abin da yake tattare da Allah abin wanda ba zan yi ba da kai ya kenan wasu da su da su ara su ne ya zan gudu ma fitar ya toshe ko ba shi tsari ya gaba irin wannan idan ya sa ne duniya ne shiga cikin iko Allah ne da yanzu mazu ya da turu da gaggabin da kowane namari a ƙashi ke dabar tashi shi ke sarrafa shi shi ke yin sa an sa mala'iku hujjantar ubangiji ya cikin wasu ayyuka an sa mutane hujjantar ubangiji ya cikin wani wasu ayyuka amma ba su da komai jiki komai allah ke yi a masa shi ke kuma yadda wanda ke cewa kudu su hajiyar وليد من الهداية الشرور ومن الشيطان مغرب وليد له من الراكعون إن الله يعين يأكل من الشيء يهوداني أما قوم شيء يعلمون الله يعيش الزبراء أيوة يهوداني أما قوم تولى عنه ومن عنه أن كذا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يدبر الأمر يجي في الكون يومئذ bayan da zai labari ne ko ba wani shekro sai bayan ana yaro ya ba da ilimi ya ba nan mamudu ya ba manya sannan ya biya ya ba da shekro har zuwa ga malamai ayin da ku zaure da halittu a zuwa da kuke tsaye su mantar ya daidai da al'adu idan kun zaure shi ne mai gaba da dukkan lawari wata shi ne mai yi kone na kone lamarin amin jibril labari ne ba kuma ke to baya ya baya lana ya ba da ilimi ya ba nan muhammadu ya ba wa annabawa sannan ya bar da dawo da salihai sannan ya bar har malamai har wadda su zuwa libra da ƙur'ani da su labra ba su zaɗi na allah kuma da ƙa'ira da kuma ذلك وجه فلا بد في وفن نتيجة كل ذلك هو وأن زورا أن لا يقصوا غلا وأن شيء هو يجب babu duhu bauta wada domin ya ce ba ta rikin jinna wani da isa ne ya rubu ba ne mutane da ya zo gobe ba kirar sai da su bauta mini amma kuma Allah ya ce ya saba wa rikin sa komai komai shi ya zo mutane shi arziki suka ji bayi sun zo ji bayi suka kasa suka ji uku wadanda suka tura ku nauyin nemo abinci ba na ba sarki ya zarga da bakin sa ba a mashi waɗansu kuma kan da ba ba neman kuɗi domin sai da kuɗi yake gwamnati in ba kuɗi ba a gwamnati su nemo yadda za a yi ƙara wa gwamnati kuɗi ko ce takarda da aka yanka su ba da kuɗi wanda su yi kawowa waɗansu kuma ya yi ne suka da sarauta kullum zuwa tare da suna cewa mafi aikin rashin da kuma ke duka kuma na suke suka tashi da yi girma Allah suka sunkuya girma Allah suka yi zuciya da girma Allah suka zauna girma Allah ko yaushe ce ko da hali a kan girma Allah suke waɗannan kuɗi bayan Allah wanda ba sa nema wa Allah aminci ba sa nema masa kuɗi don tsaro gwamnatinsa sai dai su bi shi kawai su gota wasu suna tare da shi sune bayan Allah bayan bauta. Wanda ka tattaro, kuka yi tunani kusan abubuwan da ya fara muku tutu ana jawo hankali ko ya san kusan ana kai kuyi ko ana ba, kuka wazantu ba. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه idan zuwa gare shi mai yi kuma kuma su je kuma su gaba daya wadanda za a waye gari ya gaba ko mai a gaba sun mutu ba ko mai a kasa sun mutu ba ko mai a kasa sama da kasa ana ya ya ya tuya da su a kunshin halikun illa wanda ko mai zai halaka ya babu sai za ki lalace ta kai na rabu ko lahu da zai tare da sabawa da wanda zai ciya mai sun mutu ya lalace يدبر الأمر أعوذ بالله من ذلك وأمر ولا تتكلم إليه ويلكم دونكم وغلبكم وهلكا إليه فقال عليك كليك إليه ويلكم جميعا وأن الله أن يلقى يا مدى من الكون موتها تتاشي تتاشي القيامة أو مزاجي da dukkan abubuwa da ya kawai zai yi su ana kawai ne mutum ya tashi zai zo gaba inda wa Allah shi ne ya kawo kansa mai ba a halitta sun ba halitta sun bari yi duhu ya mai da su babu ya sake tashin su mai da su akwai a yi musu hisabi a saka musu da abin da suka aikata ina da kwakwatar da ta yi da da ya yi نعم نعم لا تدعون لا تدعون قيامني دوبلاري يا مرا متاني أو ظاهرة وأقول لك أقول لك تعيشي ميتو كل ذاك مصدر ميتو كل ذاك ممونا بكرة ذاك مصدر ممونا وانا تورينا روسي سنا زورا وسا وذاك ذاك تعيشي قيامنا على وانا أبو ياسر فتا وانا لا يتوري إيه ما يكون جميعا أنه يتوكل ويجده بيجي الذين آمنوا والصالحات لذلك أردت في إيمان في إيمان وكأن بكاء وأيوكا والذين كفروا كفروا كفروا سيدنا أبو دان لي وراء سيدنا جيبا لو شرابوا من هذا الآن سار دامه إذا هم لك سار دامه لما يبقى قوة ذاتي ليه ومسا أول شهر to wannan kafiran ma za a nema musu a gumba kuta na farko shi ne wanka amma wancan su ya kuna daga wu- daga wuta ya yi zafi har ya wuce zafin ma zafi da shararar min hamim akwai ruwan sha na na na na na ruwan zafi wanda ya ke mutu da zafi وعذاب نبيه بكون إكريم عذاب وخير دواء العذاب الذي دور ما كان يذكره دور السبب الكافر بسكي لكن مصبات الصبات وكبر كافر وكان يكرر القيوة وأقول لكم فالإسلام الذي تعمل
هو الذي جعل الشمس ضياء
يذوق ذا لهذا yayi yayi da kuma da abin da ya haka ya nuna isara ke nan Allah ɗaya ne ya sai ya fara ya wuta ya wuta mutu fara shi zai fara la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadu rasulullah محمد رسول الله sallallahu صلى الله alaihi wa sallam عليه وسلم abin da kawai na ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu ashhadu أشهد anna isa أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أبو نقول الله لنا الحكاية أن شكرين شكرين أن شكرين وجه لا وجه في في وجه وعليه بأقوى شكرين أبو نقول في لنا الحكاية وأشهد أن محمد الحكاية لا تكبر كثير محمد محمد wanda aka yi kowane zaɓar duniya da wadar rufin makka abubuwa bawan allah ne wa rasulu hukum manzonsa ne duk abin da ta yi kan kuma ta mahimmanci da ake yi daga allah din nan duk da haka ba ɗan allah wani ba abokin allah wani ba wani wani allah wani ba matsayin da shi bawan allah ne manzon allah ne a shirin nan muhammad abdu wa rasulu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشكاية على شكتين وإلى ملك التاريخ كاية أنه المبارك أنني من أنني وكاية سويت باو أنني بعد أنني أن أن إذا عبد الله إذا باو أنني بعد أنني وقت من أنني أشهد أن إلا عبد الله فهو ألا يورثه من ألا يجوى أداه النساء فإن لم يكن لك آمين ثم أجل أيوك لهم ذنبك وقوة المسلمين كيف تكرهتهم أما كيف تعلمت لأنه محمد صلى الله عليه وسلم كيف تزوى أن تزواه ألا يموت من ألا يكرههم ذنبك الحمد لله الحمد لله الحمد لله
da mai sunanka
موزي motsi shi motsi ne na makaranta motsa ne to motsa ne da ya fi kan motsa motsa ne kuma wanda yake da wanda za ka ne ka samu wani wanka da shi ta bayan ɗaki ke wanka duk jikin ka ba ita za ka rike za ka wanke jikin ka da riri shiga musulunci sun kai haka za ku koya maka yadda ake arola yadda yadda ake zalla kai arola kai zalla muna da zalla biyar kullum gari ya waye rana da hudu ba a wata hudu muna da zalla na yadda zalla da zalla zalla su ba sannan yin raka biyu ne rana ta mutu to lokaci ya wuce sai dai rana ko za a rama sannan kuma in isha yi da wuce na da wata zata na sa ana kirta na sa ana yi na sa hudu ne ana zama gida in yi tafiya kuma ga rage wa wasu ne da rage ya raka biyu ya zata ba bayan nan kuma ta awa guda muna da wata zata wata zata biyu wa da rana ita ba raka hudu ce kaman Allah amma yin mutum zama gida ne in wurin tafiya ne tafiya ne ke masa ya kyauta da ƙa'ayi daga nan har zuwa wata dawa ne muna da wata sallar da ake magariba wani sallar lokacin da rana take faduwa magariba ita kuma raka uku ne kuke da ita ba a mata kasar raka uku ce ya raka biyu ka zauna kai tsayiya sannan ka tashi kai raka ɗaya idan na waje da na magariba ana yi ta har lokaci lokacin isha'i ya shigo bayan ta kare da wasu isha'i ya shigo ya bi ta don ta wuta har zuwa a zuwa zama salatu har ga kuma ya salatu in ya salatu to shi ke nan isha'i da magariba kula wuce nan sai magariba ne za ta bi har lokacin da su ba ya ta shigo za su tafi har lokacin gobe rana su ba ya kenan Zubairi lokacin da na ta hudu ita ba ta zauta wuta ita yi rabu ko za a rama daga nan ita ka bayyana ta ta yi biya akwai azahara akwai da aka ta bawai ba akwai shayi akwai zubairi akwai kuma sallar da ake yarda sallar juma'a ranar juma'a ke yi ta lokacin sallar azahar raka biyu ce aka yi mata hudu ba aka yi mata karatu a bayyane don kusurar da ake masa wuri ba karatu ta bayyane wannan shi ne musulunci ta wajen sallah akwai kuma waɗanda aka saukatar ƙuranin da muke yi aiki da yi muka yi imani da shi waɗanda aka saukatar ƙuranin ana kiran watan watan ramadana saboda girmama alƙurani Allah ya mai da watan ya dukkan sa watan azumin mu domin mai murnan ɗaukan alkur'ani shi ne azumi don girma alkur'ani daga nan kuma ya shekara guda da farko na mutane suka yi wanda ya kai yi zalla shi kadai ya kai yi zalla kuma cikin jama'a a jama'a ɗin ne abi da na ta yi da bakwai ba yi ma'a wani sai ka yi jama'a ka yi zalla da jama'a kuwa zuwa gaba da yake da wuri ana yin haka an rai juma rai juma sai ta zama jami ya zama yin barilla sai zama jami barilla masu mutane kowa ya baro a wasu a zuwa taro a kowa ɗaya a yi tare da aka juna a san juna a amfani juna idan lokacin azumi ya ƙare za a fito gode wa Allah ya tabbaro ya fito zali kira mutanen ƙauye kowa da kowa ya zo a tare da gujewa na Allah ya aiko mu da Alƙur'ani ya sa mu girma Alƙur'ani mai azumi ko da na Ramadana ne kuma ya ba mu wurin azumin wani alhamdulillah ya ba mu wurin mu sallah mu gode masa alhamdulillah ya fito tsari a gode wa Allah a kira mutanen ƙauye ji labarin ƙauye a cikin ya ake shekara sannan yi wannan kowa da aka koma na shekara guda shekara guda ta cika to zai ji haji inda aka yabi wazon Allah mutu kenan inda wazon Allah ya girma mutu kenan inda ya karbi ya ga mutu kenan to ya girma wurin a je wurin da abin da aka da fara sassa duniya ya gane wata sabuwa duniya har ba kenan a yi taron duniya gaba ɗaya a wurin a ga juna ko na koyina daga na koyina a gane damuwa kowa ga wanda zai warware maka damuwanka kai ma ga wanda zai warware maka damuwanka a kai juna a gane juna a san juna a taimaki juna wata awon wani tudu ta kwai wata ta awon wani tudu ruwa ta kurra wannan shi ne musulunci addini da lafiyar kullum sannan su da zakai karar dukiya akwai wadatattun abinci na abubuwa da ake gomawa akwai zakar dabbobi akwai zakar dabbobi akwai zakar kudi akwai kuma zakar koro wato na gudu na abinci tun ne za a gaya maka insha Allah masha Allah mun yi maka hurna duk taron nan mun yi maka hurna kafin kowa addini ka dama addini musulunci addini kowa da kowa kowa da kowa ne ba na hausa fulani kadai ne ba na kowa da kowa ne wanda duk bai shigo ba muna jira su sai lokacin da Allah ya dawo ya shigo da shi a da mun yi maka murna هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون
والذي يعيش الضياء والقمر نورا وذكره المنازل لجهاد ما للسنين والرجال ما غير الله ذلك الا بها وسط الايات يسلم يعلم وشي الله تدعي يتوجه مكة ثم يخلق السورة شين هو للنشي الله والذي يعلم هو الذي يملك رانا تزم ضياء ميتنا أسكي في ضوء diyar wani kawar nurar wai zan ya ku a barin wata kuma mai haske haske mai sanyi wanda bai karfin rana ba dukkanin hutawa da kai ku huta ga haske ga hutawa magandara ya yi yawai da shi ainihin barin wata manari da masauki masauki har ikinin da takwas kowane kowane gari wurin jin da dawa kowane gari wurin jin da har ki shirin da mutum an yi ga yi tsarin wanda sirina an yi kudure da rana ne sun kusan an da sirina wani dawa dogara da wani abu na shekari biyar da yana kai da shekaru kuna da ayyukan su na duniya kuma da yana kai da lokaci idan ka mutum alkawari kwana uku in ba kwana uku ba za ka sani ba sai ka sani ba ku dole a tsara da kuma yin kwana uku a nuna maka ne ta uku rana ta uku a kara kwana uku kenan in ku ya zama kwana uku ba ku ya zama kwana talatin biyu ba ku talatin wata guda wata ya goma sha biyu shekara guda ku sai ku san a balaga yadda abin ko yawa ta mutum idan mutum ya kai shekaru kaza ya balaga ya zama kowane abu ya ya zama kansa ya wajewa kansa don kusan wannan littafi in kuma saurin aure da lokaci da da da da lokaci yake yi shi ba saurin aure haka da ya kara wanda sinina kusan kusan adadin shekaru wani ya tawa don kusan shekaru nawa ne da zan lissafi ya za ka mu dare da rana ai muku aka yi muku mintoci aka yi muku awoyi don ku san don ku san wannan kare ina da ma ka da Allah da ya kai ila bila duk abin da Allah ya halitta ba wani abin da ya zama amfani kar da shi a ya yi abubuwan ne don halittan don zuwa halitta ya yi ما كان الله ذلك أنه لا يكون لنا عن التوراة إلا من هذه التزكية إذا كنت جنا هي الأيدي وزي أنفانه ويدي جوا وزي أنفانه كنت جوا وثاني هو ذاك ولا لا وذاك ما كان ما كان الله أبدا ومخرجه هو ذاك ينقول الله ما كان الله ذلك إلا بالله Allah ba ya ci waɗannan ba, illa ne da zai da gaskiya ba nan wata ba, in ka ga abin da ya tsire, an yi wannan na zai zama abincin ku, da abincin dabbobin ku, da abin maganin ku, da abin maganin dabbobin ku, abin da yake tsira ne da zai ke nan. Ya yi da ruwa kuma duk kurare da ruwa da ruwa ke rayuwa, in iska kuma kun ku ji daɗi ku ji sanyi, haka ya kalla da zalika, duk abin da ya halitta nan, فهل يدرك هو دعوة هي قريبة إلى دون الله بالأبي بسيد الوسيلة وجد آتي الذي أنه كان هو في الله في الله في الله نعيوه لقوم يعلمون تقولون هذه الثانية
إن في اختلاف الليل والنهار إن في اختلاف
اختلاف الليل والنهار ما خلق الله ها؟ استمرار الآيات لقوم يتقون sabanin da ake samun dare da rana wani lokaci dare ya fi yawa wani lokaci rana ta fi yawa sabanin da samun tsakanin watanni wani lokaci wani wata ya shiga wani wani lokaci gaba ya yi wannan ne inda rikin lalacin dai da ne sabanin dare da rana da sabanin lokaci duka amma ga rana su sama ta rufe da abubuwan da ana ya rika su sama ta rufe wanda rusari da wanda rusari ba wanda ya nuna mana da wanda bai nuna mana ba إلى الآيات لقوم يتقون يا يشركوا أبوهم وواجي كون أن يتقون مذكور ألا تجدون ألا أجل تزمون ذاتي ليبقى أسرق رسا إجي لموا
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون
إن الذي لا يجوز من جدانا داما جيب قرآن نجيب الداما تجيب الأبو أبري داما أبري أبو الزائكة أبري ذات أخوانا أقومها yabar abarya abubuwan da za su yi a hakukin abarya wanda zai aikata abarya za ka hukunta inda fi zafi ne yi wani heri amma za ka kan dawo na arzau ne da ayayin ligar da ta hudu inda da yi za a yi wani ƙana wayannan kafarin kuma da wasu ba sa kaunar saduwa da ba lahira ba sa ba sa ba sa ba sa ma za a yi tashi kiyama da yadda ba ba sai za a yi tashi kiyama za a yi ligar ana ورسول الآيات تنفذ فأنكر في آيات الدنيا كرايوة الدنيا بسابه كنباء قوة لا الدنيا كله بدل ورسول الآيات تنفذ ذاتية رايوة الدنيا والمعنون يا حق الإجراء وانتهى الدنيا إلى كنيسة تسلي ما هو تسلي في بيوت هنا بنباء الدنيا والذين هو الناس غافلون إذا أنا يمنى تقول الله بيو بطر المرادة أبوبا الله يكون له مكان وهبتان تسكري كافي نهاتي لكيه تنا تجي تجي الدنيا تجي تجي تجي تجي يرانا بطر المرادة ونفس تسكري كافي ورجو بها تسكري ورمانوها والذين ولدنا آمنوا وتسرفنا كبري لئن آمنوا على الإيمان به
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكفرون
أولئك ما لهم نار ما فاتتوا ولن نود سيدنا ولا أن محمد الله سيدنا إلى سواء معلومهم وقد أشياء أن مريضوا وهو أولى كان يتكلم عن الإسلام وهو مسؤولا وتزود من السر ويكتبون صحيح كتابا ويقول من لا تكتب كتابا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
إن الذين يؤمنون آمنوا بالرزق يكرهون النبي suka yi imani da shi suka yi da abubuwan da annabi ya musu umarni da shi suka yi da abin da annabi ya hana suka haku inda gari da ya riga na wani da ya ce wani man nuna ya wani nan wanda ya ga duwar nan da ma ma ma da kuma na rubuta wasu hudari ma ga da muke muna da wani aiki kafin da ke aikatawa amma wanda suka yi magana nan suka yi imani da Allah suka yi imani da wanda duk annabi ba su cewa da umarni ayyana suna yi abu da annabi hana suna haruwa a dukan waɗannan wannan mutane da tashi kiyama yaƙi mana zai shige da su dari gidajen su imani ba wani dan agaji za a kai kowa dan agaji na wata gidansa ba kai da kanka ne za ka tashi tuntun hanya guda har gidanka kamar kamun da biyar ne da shi sassan jimani ka dawo kana ba ba wani zai nuna maka ba imanin ka ne zai kai ka ya gane da ka gidan yadihim rabbuhum bimanu wakilin su yahdihim zai shige da su imanin da imanin su gane gidajensu da yi min zali mana na haru kuma da haru korami da aka fada da yi da yi suna suna gudana min tafin ƙarƙashin gidajensu korama na dawoma an haru min da wani wanda ya ramu wani haru na kawai da su ke tsari mina wani haru na tafi musamman wani da ya kuɗe shawara koramu suna gudana a gidajensu kuma ba sa ɓata shekura ba sa ɓata gidajen a ikon Allah amma suna gudana a gidajen a ƙarƙashin ƙarƙashin su dalilin jari mana na ƙaranarin ƙorafi da yi suna gudana a cikin ƙarƙashin su idan na ta cikin jannatai an da yi na janna ta ta ni'ima a janna ta ni'ima
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين yana janna ya fi je lahira su ta zuwa lahira ba kuma gidajen su za su tafi kuma su tawar sanin amfani gidajen su za su tafi ta gidajen su amma kowa sai ya zama kamar yaji sannan juma ne ya dawo ya san gidansa ya san hanyar gidansa ya ji yi rabu limani da yi mutane da kafin janna da ta yi da yawan fi har ma da kallawa in suna son samu wani abu gida ko ko ruwa ko wani abu sha ko wani abinci ko wani abu marmari sai su ce su fara kan zafin ma su ce su fara kan zafin ma su ke dubi inda da ya zo da sami su har inda suke wani ya yi su za su gaisa da juna ne salam salam salam salam salam su ke gaisa da ya zo da salam wa haka da tare mu idan abu da suka nema an kawo mu ya yi shi تكبير لك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قولوا وانا وبه تعرفين
ولو يعجل الله الناس ولو يعجل الله الناس بما كسبوا ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم فذكروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
ولو يجد الله الناس رتجالا لخيرا فإليهم وجلوا ونذر الذين لا يجد قراءنا في طغيانهم يعمهون ولو يجد الله الناس شرا اتجالا لخير ولكن الإنسان من أجل قوة أبو dan adam ya fito ya fito daga gaggawa abin da aka bani labari ne yana so ya kai shi da gaggawa abin da aka bani a labari za a bani suka yana gaggawa a bani warwarin zaurin nasi da da mutane Allah zai mutu gaggawa yadda suke so ne warwarin zaurin nasi sharra da Allah na gaggawa mu sharri in bi jarar da ta yi suke maza maza maza a kawo su alheri maza maza a kawo su alheri تعالى أن الجوزة تجري سوية في الجوزة أقل هذه لقول يا لقول يا لا لا لا أخير أن هكوز جلسان ويا كاري ورواية الله من السر تجارة مستهي يتذكي جدا أبن عليه مدوزة يزوه إن هذا في الجوزة تجري لقول إليه وجده تعالى جزء عليك أجل أسلام عليه جزء وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مُكَمْ أَنْدَرَهَا فَهَذَا لَا يَجِدُونَ بَاسَ كَوْنَا إِنُّ بِيَانِ مَسْجِدٍ مُسْلِمُ وَسُ إِنُّ بِيَانِ مَسْجِدٍ تُبِيَانِ وَرُو جِيجِ لَكَي يَا بَهُنَ سُنَا فَخِيوَا لَكَاوَا أَجِدِهُ مَكَا masu zaɓo da haka muke zaɓa musu zaɓar su ثم جعلناكم خلائف من أرضهم بعدهم لينظر كيف تعملون وجعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون kawo waɗannan bayan da laifi mu halakar da su mu kawo waɗannan bayan da laifi mu halakar da su har mu kawo zamanin ku mu kawo waɗannan daga ranar da mu na muka bi kullum ma da mu ya haɗa da zalunci wanda ya bi mu kuma ina ne kuma ka bi mu ba za ka kuma ka bi mu kuma mu ka mu za mu yi imani ne ba a ba za ka ne ne كذلك الذي لهم المجرمين ثم جعلناهم حرائبا فتساووا وكادان بعدين ما يكافرين لننظر كيف تعملون عذاب وعذابتني أبن إذا مريت كري ذلك ويعذاب زما لننظر ذلك كيف تعملون يعذاب أي كذا الحمد لله الحمد لله الدعاء آمين اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق الناس بالاسئله والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق الذي يوم الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله